Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Sulaiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau talata takwas ga watan Fabrairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga binta da kanin labarai. To Ibrahim akalla mutane uku ne suka mutu wasu kuma suka bata a Najeriya bayan tarwatsewar wani jirgin mai. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gane a fadar White House jiya Litinin don tattaunawa game da yunkurin da Rasha ke yi na kai yaƙi Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a kokarin dakile barazanar kai yaƙi da Rasha ke yi wa Ukraine. kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa an hallaka uku daga cikin wasu masu sace mutane a jihar tarabar najeriya sannan kuma aka samu wata bindiga mai kiran jitiri dauke da albarusai guda 22 da kuma bindiga mai kiran eh, single barrel sannan za a ji wata hira da jakadan najeriya a ƙasar rasha farfesa abdullahi shehu baikwal yayin da ake fargabar yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin rashar da ukraine kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda ali mustapha Sakoto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Akalla mutane uku ne suka mutu a Najeriya lokacin da wani jirgin ruwa mai suna FPSO Trinity Spirit ya yi bindiga a makon da ya gabata kuma har yanzu ba a ga hudu daga cikin ma'aikatan ba, in ji kamfanin ajiyar Litinin. jirgin na dauke da ma'aikata goma a lokacin da ya tarwatse a ranar laraba kamfanin sheba exploration and production company limited sepol na nigeria ya bayyana cewa an samu gawarwakin mutane uku a ranar lahadi da ta gabata bayan an samu mutum uku da ransu makon jiya har yanzu abin da ya fi baiwa fifiko shine mayar da hankali wajen gano inda suke lafiyar su da kuma makomar ma'aikatan jirgin guda hudu da har yanzu ba a gano su ba in ji kamfanin Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana a fadar White House jiya Litinin domin tattaunawa da ganin an shawo kan yunkurin da Rasha ke yi na mamaye Ukraine. a farkon tattaunawar tasu Scholz wanda ya hau kan karagar mulki a Berlin a watan Disamba da Biden sun jaddada alakar da ke tsakanin kasashen su sai dai sun ɗauki mataki daban-daban wajen taimakawa Ukraine inda Amurka ta aika da makamai ga gwamnatin ta Ukraine ita kuma Jamus ta aika da hulunan soji dubu biyar da Ukraine ta bukata yayin da take bin matsayinta na rashin jigilar makamai zuwa yankin da ake fama da rikici. Biden ya ce duk da haka kasashen biyu suna aiki kud da kud don ƙara dakile takalar Rasha a Turai. Scholz ya ba da amsa cewa muna abokai na kud da kud kuma muna aiki tare sosai kuma wannan ya zama dole don ɗaukar murkaman da ya kamata na yaƙi da takalar Ukraine da Rasha ke yi. haka kuma shugaban faransa emmanuel macron ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin a birnin moscow jiya litinin inda yake kokarin dakile barazanar mamaye ukraine da rasha ke yi A farkon ganawar tasu, Macron ya shaida wa Putin cewa wannan tattaunawar za ta iya haifar da alkibla da ya kamata mu bi wanda ke nufin kawar da yaƙi da kuma gina yarda kwanciyar hankali da kuma fahimta ga kowa da kowa. Amma fadar Kremlin tun gabanin tattaunawar ta ce ba ta sa ran za a warware takun saƙa tsakaninta da ƙasashen yamma cikin gaggawa ba. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai cewa al'amarin ya yi matukar sarkakiya da ba za a iya cimma matsaya a lokacin ganawa guda ba. An jima kaɗan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka yi taron dangi ma wasu masu sace mutane a Taraba inda aka kashe uku daga cikinsu banda waɗanda suka tsira da raunuka. Muhammad Salisu Garba gare ka. A cewa rashin tsaron dai a jihar taraba sai kara ta'azzara yake yi inda masu garkuwa da mutane ko kwance 'yan fashin daji suka yi garkuwa da wani mutum a yankin daka da ke karamar hukumar bali a jihar taraban daga bisani kuwa a rundunar 'yan sanda da kungiyar ta bitul fulako da ma 'yan banga suka yi haɗin gwiwa domin bin kafa da a ɓato wadda 'yan fashin dajin suka yi garkuwa da shi hakan ta sanya musayar wuta tsakanin 'yan fashin dajin da kuma al'umman wannan yankin inda al'umma suka yi nasarar kashe 'yan fashin dajin har su uku suka kuwa jigata wasu da dama nan take kuwa suka yi nasarar kwato wadda aka yi garkuwa da shi ba tare da an ba da sisin kobo ba idris muhammad ɗaya ne daga cikin kannin wadda aka yi garkuwa da shi ya ko shaida mana yadda lamarin gumurzun ya gudana tsakiyar dajin yan bindiga sun zo sun ɗauki yayana a garin daka to a ranar laraba sai muka ta jan kafa a ranar lahadi sun da su ɗauki makwacin shi yayan nawa to ɗaukan sa bai sai muka bi samun su kawai muna tafiya ba mu san kusan da su ba sai muka ga ɗaya ya fito da gudu a lampo ya gamu wato sun tsora da ya fito da gudu shine muka biyo shi har wannan su wato a nan dai shi kan muka gama da shi to yanzu dai an kashe yan bindiga guda uku a cikin yan bindiga. Murtala Usman shugaban kungiyar Miyatti Allah na karamar hukumar Bali a jihar Taraban shi ma na yi masa tambaya ko me yake faruwa a wannan yankin? Abin da faruwa su kafan garkuwa da mutane zai nan ne. Eh. Suka zo suka yi garkuwa da wani mutum suka tafi da shi kungiyar mai yan banga sai suka fita suka shiga wannan daji ne kaje hmm. aka yi aran gama da da wannan mutane Allah ya bada sa'a da yan iko ya fito an kwato shi amma kuma sun eh, ɗayan bindiga ma da aka kashe tsawon guda uku ne to eh, abin da ya faru kenan ta fi jama'a karni dajin da kacan. Rundunar 'yan sandan jihar Taraban sun tabbatar mana da aukuwar lamarin a yayin da muke tattaunawa da mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar wato DSP Abdullahi Usman. Su 'yan sandan da suke wannan shashin da kuma kuma yan banga da haɗin kan da haɗin gwiwan maharba aka samu aka ci karfin wa'annan masu garkuwa da mutane dauke da bindigogi inda aka ma samu wata bindiga mai kiran jitiri dauke da albarusai guda 22 da kuma bindiga mai kiran eh, single barrel aka samu wa'annan suka mutu daga cikin suka rasa rayukansu kafin eh, a kawo dauke daga headquarter yan sanda ke can bali alamu na nuni da cewa al'umman jihar taraban sun fara haɗin kai da jami'an tsaro da kuma ƙungiyoyin sa kai domin kawo kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addabi jihar salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya To gaida Salisu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga binta da kashi na biyu na labaran duniya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC. Jami'ai a Madagascar sun ce mahaukaciyar guguwa da ake kira Batsirai ta ratsa yankin tekun Indiya a ƙarshen makon da ya gabata inda ta kashe mutane 20 tare da raba dubu hamsin da muhallinsu da kuma lalata amfanin gona. Ƙasar Madagascar da ke da yawan jama'a kusan miliyan 30 tuni ta fara tunkara bala'in guguwar mai tsanani da ake kira Tropical Storm Ana wadda ta kashe mutane 55 tare da raba wasu dubu 130 da muhallinsu makonni biyu kacal da suka suka jami'ai sun ce guguwar batsirai ta afka wa wani yanki na daban na tsibirin da ke gaba can kudu inda tuni al'ummar kasar ke fuskantar mawuyacin hali ta fuskar samar da abinci saboda tsananin fari jami'an gwamnati sun ce masu aiko ceto na kokarin isa yankuna da lamarin ya fi muni a jiya litinin saboda baya yiwuwa min hanyoyi sha biyu da gadoji sha hudu yayin da kara cika da kogin ke yi ke barazanar raba wasu karin mutane da muhallansu. china ta ba da umarnin sanya dokar hana fita a birnin baez da ke kudu maso yamma bayan da aka gano sama da mutane 70 dauke da covid-19 a cikin kwanaki uku da suka gabata hukumomi sun umarci mazauna garin kusa da kan iyaka da vietnam da su kasance a gida jiya litinin ba za su bar gidajensu ba sai dai kawai don siyan abubuwa masu muhimmanci ko gwajin covid-19 jami'an yankin sun karfafa wa mazauna yankin su yi amfani da kafofin jigilar kaya a maimakon tafiya zuwa kanti da kansu Wannan kullen ya zo ne a daidai lokacin da kasar China ta karbi bakuncin gasar Olympics na lokacin sanyi na 2022 a Beijing babban birnin kasar a wani tsatsauran mataki don hana yaduwar cutar coronavirus. wani dan wasan skate ɗin ƙasar amurka vincent zo ya faɗa a jiya litinin cewa ya janye daga wasannin bayan gwaji ya nuna ya kamu da covid-19 jawo ya bada labari ne yana kuka a cikin wani bidiyo da ya wallafa a shafin instagram a halin da ake ciki australia ta faɗa a jiya litinin cewa ta buɗe iyakokinta kuma a shirye take ta yi maraba da matafiya da aka yi wa allurar rigakafi daga ko'ina cikin duniya daga ranar 21 ga fabrairu. a gaida Binta da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda aka sani zaman ɗarɗar da ake yi a kan iyakar rasha da ukraine na daɗa janyo fargabar yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin kasashen biyu da kuma magoya bayan su don sanin yadda najeriya ke ɗaukar al'amarin da kuma matakan da take ɗaukawa kan makomar 'yan najeriya a yankin alheri grace abdu ta sashen hausa ta tuntuɓi jakadan najeriya a rasha farfesa abdullahi shehu yabaikwal wanda ya ce bisa ga tambayanki na farko yaya muke ji kuma yaya 'yan najeriya suke ji a nan kasar rasha. Ah, alhamdulillahi ba wata fargaba mai tsanani domin abubuwa guda biyu na farko a makon da ta gabata saboda yadda mutane ke ji a duniya ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ba da sanarwa akan cewa rasha ba ta da niyan ta kai hari mai ukraine ko ta je ta mallaki ukraine amma tana da hurumin 'yancin kanta ta kare kanta bisa ga uh, wani barazanan da za a yi mata a tsakanin kasanta da ukraine to dalilin da ya sa kenan kasan take zaune da shiri kalma na biyu wadda ya ba da dan kwanciyar hankali kaɗan shine in kika tuna a karshen makon da ta wuce shi shugaban kasan ukraine shi da kansa volodymyr zelensky ya ba da sanarwar cewa irin fargaban da mutane suke faɗa a gidajen rediyo ba haka ba ne domin su ba su fuskanci fargaba mai yawa kamar yadda mutane suke zato ba a kasansu domin sun ga kamar cewa halin da ake ciki allah zai kawo sauki to saboda waɗannan kalmomin guda biyu da aka yi mun kyauta zaton abin da ke tafi tsakanin rasha da ukraine da Amerika da shauran kasashe mun kyautata zaton abu ne wadda bai ba mu razana sosai ba ba dai fargaba mai yawa wadda za a yi tamani kamar yadda ake ji musamman a kafofin wasa labarai na yammacin duniya To yaya wannan lamarin yake shafan ayyukan kowa ofishin jakadancin Najeriya kasancewa duk lokacin da aka samu yanayi na rashin tabbas dangane da harkokin tsaro ko kuma abin da ya shafi fargaban yaƙi ƙasashe sukan shawarci ma'aikatan ƙasashen su su koma gida. Ya wannan lamari ya shafi yadda kuke gudanar da ayyukan ku a ofishin jakadancin Najeriya. Muna aikin mu lafiya lau ba wani fargaba ana shige da fita kuma su mutanen kasan ba su razana ba mu ma ba mu razana ba domin yadda ake magana ɗin mun san cewa a kamar yadda akwai wata fada a afirka wadda aka ce yan giwaye guda biyu suka yi fada ita ciyawan da aka nakasa ta ita ne za ta ji jiki mu muna kyautar zaton bai kai haka ba domin ba mu ga halaman da za a yi fada ba saboda haka muna gudanar da ayyukanmu ba tsoro ba wani fargaba. jakadar najeriya a rasha farfesa abdullahi yabayikwal a hirarsa da alheri grace abdu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyo iya hausa da kam ko kuma sashen hausa da kam Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. So in zan tambaya su su suke su ne a yau da wannan 'yan ta'addan. A yi sulhu da su ne ko ku a shiga da jirage da wannan kayan yakin da shugaba gwamnati shugaba Muhammadu Buhari ta su a kashe su gaba daya wayannan 'yan ta'addan sun fi jin tsoron 'yan vigilante kan sojoji don babu sojoji a daji abin da kawai ya rage shine a su abin da sukrop suke so su ga shugaba muhammadu buhari ya tafi cikin dajin nan ya zauna da 'yan ta'adda wanda kuma wannan ba zai taɓa faruwa ba shugaba muhammadu buhari ba zai shiga cikin daji ya zauna da 'yan ta'adda ba Jawa barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da kowa na sabon shiri na tsaka mu muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. Shin Arewa ta amfana da mulkin shugaba Muhammadu Buhari wanda daga jihar Katsina ta Arewa maso yammacin Najeriya ya fito kuwa? Sunana Haruna Muhammadu abin da ke faruwa arewacin Najeriya ba mu jin daɗi fat orange amma in kai hada da gwamnatin baya gaskiya wannan gwamnatin an samu sauki magana ta gaskiya yanzu daga nan da zan tafi kano sai na yi nine hours an cire checkpoint kuma amma ko wani problem da yake sake bullowa na magana a tare mutane a kwashe su a waye waye duk da haka ba za ka haɗa gwamnatin pdp da wannan gwamnatin ba tambarin gwandu abin bakin ciki da ya faru shine idan a lokacin da muke apc muka ce ma pdp zuwa mai marfa kano wanda muka ce ma jonathan ka tuna abin da faru yanyan aka samu tashin bom maimakon shugaba jonathan ya tsaya kai jaji ko yan mutane sai ya wuce ya kano wani taro ashe kaga dari na maimaita kansa mu ko lokacin da wuta aka ban kama jama'a wuta to in har ana ɗauka anwa shi jonathan waka zuwa mai marafa kano to kamata yanzu mu ko mu wata waka ta zuwa mai hula lagos don gashi an kashe yan uwanmu amma mai hula ya tashi ya lagos wurin kaddamar da littahi littahi ya kamar rayuwar jama'a a ci gaba da ka muku muhara da ta gudana mai zafi tsakanin bashir ahmed mai kulawa shugaba muhammadu buhari da kafofin sadarwa na zamani da kuma profesa usman yusuf tsohon babban sakataren hukumar inshora ta najeriya yau za mu duba wai me yasa hukumar cin hanci da rashawa ta najeriya ko efcc ta fi gallaza wa shugabannin arewacin najeriya fiye da ta yi yadda take wa na kudancin najeriya musamman idan aka duba a misalin gwamnonin arewacin najeriya na taraba da plateau da yanzu haka suna gidajen kukuku amma da kyar ka samu na kudancin najeriya a ciki sannan kuma ina aka kwana ne da yakin da buhari ya ce yana yi da cin hanci da rashawa ana samun nasarar yakin kuwa ga nasiru adamu hikaya da bakin nashi na farko maganar jihar lagos da ya ji shugaba muhammadu buhari bai ji jihar lagos kan ba kaddamar da littafi ba kawai saboda masu son suka irin su prop da sauransu shi ya saka suka ɗauke ma babban makasudin zuwan shugaba muhammad buhari jihar lagos kullum magana muke a tsaro tsaro a ƙasar nan kuma duka makamai da ake shigo da su a ƙasar nan wasu ana shigo da su ta bodar ƙasa musamman kuma an fi shigo da su ta bodar da take ruwa wanda su ne a wannan jihohin lagos da jihohin da suke kudu an je shugaban muhammad buhari ya je jihar lagos ne domin kaddamar da wani jirgin ruwa da sojojin ruwan najeriya suka kera wanda shi ne jirgin ruwa mafi girma da aka taba kerawa kasan nan wannan abin shi ya kai shi bai je wurin kaddamar da littafi ba sai da ya kammala wannan aikin da ya kai shi sai kuma maganar zuwa ta'aziyya ko zuwa jaji shugaba muhammadu buhari tun da ya zo ni da ni ma a cikin togarsa mun je kusan jijjohin nan da aka taɓa yin abubuwan nan ba jihar da bamu je ba mun je jihar benue mun je jihar zamfara mun je sokoton an je maiduguri an je yobe za mu tuna lokacin da aka sace 'yan matan buniyadi shugaba muhammadu buhari ta kanista ta kano ya tafi ya haɗu da 'yan uwa da iyayen waɗannan yaran ya ba su haƙuri kuma ya tabbatar musu cewa nan ba da jimawa ba gwamnatinsa duk wani mataki da za ta ɗauka sai ta dawo da wannan yaran kuma cikin ikon allah yaran nan gaba ɗayansu an ban da ɗaliba guda ɗaya da bata dawo ba dukkansu sun dawo so duk irin wannan abubuwan babu jihohin da duk wannan abin ya faru kawai abin da za masu adawa suke faɗa ko masu suka shine ne tunanin ciwon a'a shugaba muhammadu buhari kullum aka yi wannan abubuwan ya kamata ya tashi tafi wanda kuma ko da ya je in fa ya dawo wannan shugabannin tsaron da yake aikawa su zai kira ya zaunar da su kuma ya faɗa musu ka abin da amma haka ne ma ba shi shugabannin tsaron ai an yi hatsarin jirgin sama ma gaba daya wanda babban hafsan sojan kasashe shi janar brigadier janar ibrahim atahiru da sauran wasu janarori kusan mutum sha ɗaya suka rasu aka kawo su nan abuja amma eh, yan arewa sun ce saboda shi wanda ya rasu dan arewa ne shi ya sa shugaba buhari bai ma ba sai ya tura ah, shi ministan tsaro magashi to ai ba yan arewa ne a cikin jirgin ba eh, ai babban shi dai a tafi dan arewa kuma akwai wani dan kudin da ya mutu shi ba a cikin sojin da shugaba muhammadu buhari ya ji babban abin da za a yi masa kasa ta yi masa an yi masa an binne su kuma duka wani wanda ya kamata ya ji ya ji bayan haka kamar yadda na faɗa maka ɗazu ce duk lokacin da shugaba muhammadu buhari ba zai ji ba bayan ya yi magana da su iyalan mamatan yana kuma tura mai ɗakinsa domin ta je ta aziya yan wato mu koma kan yaƙi da cin hanci da rashawa wanda kusan za a iya cewa tun da aka fara ita ma hukumar efcc yan arewa suke jagoranta yanzu ma mutane biyu da za a yi misali waɗanda wannan yaƙi ah, ya taɓa su cikin manya Eh, 'yan arewa ne da aka ɗaure su wato tsohon gwamnan plateau joshua dare da tsohon gwamnan jihar taraba eh, joli inyami eh, wani lokacin ana ganin 'yan arewa ne akan abu kaɗan sai a saka su a gaba 'yan kudu kuma kusan ba su fiye samun irin waɗannan matsaloli ba kuma ana cewa duk ƙasar ana sata ana zarmiya su mani su. Nasiru amin uh, yaƙi da cin hanci da rashawa shugaba buhari ya ce shi ne ɗaya daga cikin uku da ya zo ya yaƙa kuma ya ce in ba mu yaƙe shi ba zai kashe ƙasan nan kuma yanzu yana nan sai bunƙasa yake shi wannan cin hancin da rashawa ni ga nau ne ba jiyawa ba ko da na aiki cikin gwamnatin nan na yi aiki hukuma da abin da na gani kuma na yaƙi na yaƙi cin hanci kuma babu wanda ya mara mani baya cikin wannan gwamnatin na gani kadai na ciki saboda ka ba da gaske ake ba kuma na lokacin da ke hukumar inshorar lafiya ba da gaske ake ba an ce hausa sun ce ba wanda aka ba ba barawo sai wanda aka kama amma ga sunan face-face ana gani na nddc da aka ce mana za a yi za a yi audit za a yi menene suna somewa a cikin national assembly ba da gaske ake ba kawai ba barawo sai wanda aka kama duk abubuwan da yake yana jawo mana bakin jini ana cewa naku ne bafulati you are from katsina kaza kaza kaza dan wallahi tallahi najeriya ta fi karfin haka najeriya kasa babu lafiya akwai rashin rashin zaman lafiya akwai talauci akwai yunwa akwai rashin gaskiya akwai corruption duk abin da ya ce zai yaka har yanzu ana yi gobe bayan wata goma sha shida in yaba gwamnatin nan gwamnati shi za a ce ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba ministocin nan Rob za mu dawo wajen ka kai mana bayanin eh. abin da baka faɗa ba a ma'aikatar da ka rike din amma bari mu koma wajen Bashir ah, Bashir kusan ah, za a iya cewa shi wannan yaƙi da shugaba Buhari da ya shigo an ji tsoronsa sosai sosai a gwamnatinsa. amma yanzu sai ya zama mutane sai su ga suna ta mulki wani ma har sai ya wuce ma wa'adin eh, aikinsa a ma'aikatarsa kafin a cire shi mutane dai ka samu mulki ko mukami a gwamnatin buhari ka kawai warware kafa ka ta aikin ka kawai ba mai taba ka to ai shi aiki dama a gwamnati duk aikin da za a ce bayan wata biyu ko bayan kwana biyu ko bayan shekara biyu za a cire ka a in dai har an ga cewon ka iya in dai ka ga an cire ka to baka iya bane a gwamnatin shugaba muhammadu bayan take amma in dai an ga cewon ka iya kamun ludayinka so za a barka domin ko kasashen da aka ci gaba a duniya za a ga shugabannin su sai ya ganshi ya kai shekara hamsin ma yana mulki so wannan haka yake shugaba muhammadu buhari ya tabbatar da ciwon ka iya so zai barka ka ja wannan ragamar har lokacin da za a ga cewa an kai har ma kara ma wata uku ba ah, professor usman yusuf faɗa mana ta takeice eh, menene dan na sa ko lokacin da kai kundun bala bayan ka samu matsala da shi tsohon ministan lafiya isaac adewale saboda lokacin an zargi shugaba da cewa shi dan daɗi yarbawa ne da yake adewale ne yake yaƙi da kai an gyale ka sai da ka ɗauki ko sojojin haya ne ka koma ofis bayan an dakatar da kai a ni ba yaƙi nike da adewale ba ko wani ko wani minista ado ni abin da nike cewa wato a baka aikin minista ko a baka board member ko a baka wani matsayi matsayi ne babba wanda minista ba za ka zo kamar yadda suke yi ba kuma haka suke yi duka su zo su sa road block suna girgiza mutane chief executive a bada kaza a bada kaza a sai mota a yi kaza a yi kaza ni na ce ba zan yi ba kuma shugaban muhammad buhari ya sani na zauna da shi na gaya mashi na mashi bayani na ba shi komai na shi komai wato ba zan yi ba abin da suke so in yi alhamdulillah dan gobe kiyama nike ji ba wannan ba shekara ta 61 shekara ta 40 ina likita na yi fiye da shekara talatin da wani abu a waje alhamdulillah ban shigo kasar nan in sata ba ban da bukatar sata kuma ma'aikatar da president muhammad buhari ya bani president muhammad buhari bai taɓa gani na ba ma'aikatar da ya bani ma'aikata ce wallahi wanda za ta iya taimakon al'umma a nigeria je mu gyara da yadda suke yi duk kuma duk an sani daga house har senate har villa everybody kowa ya sani kowa ya san bannan da suke wurin maje ta roƙon in gyaggyara a yi kaza a yi kaza in zauna da shi in nuna mashi eh, daidai ba da gaske ake ba. To a gaishe kuma lamari shin gaskiya ne Buhari baya sauraron kowa a mako na gaba za mu ji misalin da za a kawo da uwar gidan shi aishatu buhari sannan kuma za mu ji martani game da rawar da sheikh mahmud gumi yake takawa tare da 'yan ta'adda 'yan daji yanzu ka madadin su bakin namu bashir ahmed da kuma profesa suman yusuf da kuma musamman shi nasiru adamu da kaya wakilin mana abuja da ya shirya mana wannan muhala ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc muke fatan mun baku lami lafiya to kafin mu ci gaba ga wannan sakon. To mai saurare ya san hatsarin mota a akan hanyoyinmu na hallaka rayuka fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane dubu uku ne suke mutuwa a duk rana ta Allah. Ka san cewa miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hatsarin ababen hawa a duk shekara. a kokarin rage hatsarin ababen hawa ya sa murya amurka ke gabatar da shirin a dawo lafiya domin jan hankalin mahukunta su karfafa dokokin tuki da na hanya dama duk za ga duk asirin da aka ba za ka samu yan sanda mo eh, mtd daga motor traffic division na yan sanda to ko ya batun hatsarin yake a kasashen mu a shekarar da ta gabata kadai akalla an rasa rayuka sama da ɗari a wannan hanya. Shin me ke kawo hatsin ne a kasashen namu? Halayen mutanenmu shi ne kan gaba wurin jawo accident. Domin ko tukin ganganci ma yana jawo kamar yadda muka faɗa a ba. A yau muna da direbobi wanda suka tashi daga nan Kano misali zuwa Jos ko ana musu kirari ko Jos ko Lahira. A wannan shirin a dawo lafiya muna tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkar sufuri a Najeriya da Ghana da niger da Kabaru da sauran sassan duniya. Sai ka ga mota mai ɗaukar mutum biyar gaba ɗaya har da driver. Za a ga yanzu akwai mutum uku a gaba, akwai mutum biyar a tsakiya har cikin boot ka samu mutum hudu ko uku. hayan daga suleja zuwa mina wanda ke mafi motoci da na bi kuma nan kwa ke bi shi ma hayan gwamnati tarayya ne amma mu a jiha mun ɗauki ne muna gyaran sa. Shirin a dawo lafiya na zuwa muku ne a duk ranar talata a shirinmu na hantsi karfe 8 agogon Najeriya da Nijar wato karfe 7 agogon Ghana da GMT a kasance da mu amma kar a sha'afa idan an tashi tafiya a kula a je lafiya kuma a dawo lafiya. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. To a takaitattun labaran na duniya akalla mutane uku ne suka mutu wasu kuma sun bata a Najeriya bayan tarwatsewar wani jirgin mai. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gane a fadar White House jiya Litinin don tattaunawa game da yunkurin da Rasha ke yi na kai yaƙi Ukraine. shugaban faransa emmanuel macron ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin a kokarin dakile barazanar kai yaƙi da rasha ke yi wa ukraine To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kama kone sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu Karl Salin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wasalam.